إلا وسعها لها ما كسبت ربنا لا تسامحنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحملنا الحسين جعل معه وأن الله أكرم يسوع وأن كان جعل الهدى والجبة جعل يسلم العلم جعل عندك رحمة على فاسدة يسمون الفرع جعل معه على المبيت على كل حال على سبيل مصبر جبة الأمرين جعل بنية تكبت على خارج الصور

يا الله سبحان الله لا ترى الله سبحان الله يا الله قربة الشاق تورطك مسلمين باق لا يا الله سبحان الله يا الله كتبنا في مسلم يا الله كبير من رسولنا الخير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

واما اليوم فالدرس الذي اريد ان اقدمه لكم لقاء سبع ساعات اما يوم درس الذي تبارك الله فيه وصلت الى نار ولا هو وما غير فيما ذكرت الاخر 是啊。 ada dapat saya mengapa sudah lalu sudah tak ada yang bicara bersama ada dia cuma ya ada sudah a yang jadi kamu dia menjawab a tak وانا عشر ما وانا عمير صلى الله عليه وسلم يشكرها مرمى على يوروبا مريضة أوروبا ومن كريم سوسي هنا إسرائيل أوروبا يقعون العمل وأن لا أحد يلزمهما في الإدارة متى معرفة المعروف أو الإباحة لكن ما تأتي ما تأتي ثم ما تأتي المسكين ولكن ما تأتي المسكين يأتي duka da mai ibada ya kamata ya san abin da ya kawo da iya dan Allah ta haihuwa na biyu ta'atu lahi wa ta'atu rasul ta'a wa Allah ta'a wa Allah na uku ikhtilaf umur dunya wa ikhlas marayi bai ne da farko da dan bai ne da dunya na biyar al'adu إخلاص العمل لله تو أي كن نظام تقول مشي أي كن نظام وانا أنا يكبر وياتي جوانا جوانا عن تهديم أنا مراد الثاني نبا كو ينتو كل كلام هو سلاب الدين نبا كو ينتو كل كلام هو سلاب الدين نبا كو ينتو كل كلام هو سلاب الدين sannan kuma ka zama da shari'a gaskiyar magana da ta zama shari'a na takwas tuzul basar wal farji an ma'ali mutum ya kange ganinsa sannan ya kange idan namiji na ya kange ba ba idan mace ta kange kwabinta za a kuma rana na tara ta kurji ba zan su bari kiba da kuma mummuna da kada wanda kada ba da wannan mummuna na goma adawar amana bayar da amana kada da wani wanda ya amince ma kada ba ta amana ka ci na sha ɗai ishilafin fara wasala nisantar takama da girma kai kada mutum ya zama mai takama mai asali mai wani shi ya tsere ma uwa ya ci kawarci na sha biyu a sabuwa hakuri mutum zai yi hakuri da abubuwa wanda Allah ya rawaito sarki ya kawo gare da ko shi akwai a samu ubangiji domin ya samu kai ne zuma samu adala na sha uku mun kura ma'ana wato in Allah ya maka baiwa ka goma in ka kore ta Allah ya na sha uku ka kawalla mun kura ma'ana na sha biyar birnin walidai wa kuwa da walidai kada ɗaliban ma'aikata ke damu da shi ko mata su damu da shi har su zai wajen maka da maka da kada mutum ya bi duniya ya bi uwa ya bi uba wadda da na tashi da a tsaro da halisa wanda ka shida tuba wata sadaka idan mutum tuba ma Allah duk abin da yi mai dawo da gyara adalci domin ba Allah za su ba eh wajen mutum ya da sha na wancan wannan abubuwa suka da rawa shara da kuma wannan mako mako da zuwa da kuma wannan da a shi ne za mu rubuta rawa ko ma'aru a wani tana abin bauta da ranar abin bauta da ranar abin mai shi ne Allah Allah ko da إن الذين يتلون كتاب kula saboda haka shi ke na nan wanda duk da karfi ta amma da ta'ala wa kamo da kuma bayan domin wani biki bayan sallah abin da aka wuya cikin al'umma zakka ta yi abu ne wannan ya bada gangar jikinsa ya ba ya yi da yunwa amma wala da ya a yi da ta yi hau Ba su shi na Allah ke wa kuma ba wa da hau sannan suka ciyar da abin da kuma babu babu wanda zai yi da ta abin da ba ya ciyar ko da ta ma da ke ma'amuna da bai da in mutum bai san Allah bai da domin su suka ramar da Allah ya ne shi bai da yawa sirran wa alaniya suna ciyarwa koyi suna ciyarwa ba wanda ke yi da ke ciyar koyi ciyar da yani ciyar da ta ya tijara da lantarki suna tsammani suna tare da kyakkyawan tsammani na kasuwanci wanda ta su ba in wani ya ɗauki dukiya ya sai a yanzu cewa ya sai ya ba da ya samu riba ba to su daga bayan Allah babu da za a yi ba domin da Allah ta kawo shi nan kenan waɗanda Allah sun san Allah inda kowane shi ta na Bila hadisin rabani ya rufe hadisi kursi Allah madaukakin sarki ya yi magana da annabi babu wasu da mala'ika yake ba a rubutu da ba a tsara ku ku nemi sani na da ba ni tsoro da fa in lam ta'aru ni in ku sani ba fa kai wa ta'aru ku da za ku wanda bai san Allah bai yi wani saboda haka ka san Allah gabanin da ba wani malami da cikin malaman addini yana cewa شغل العلوم من الثقيل أفضل إن العباد ذاك المتدلل شغلتوا da neman ilimi da mai jin tsoron Allah ne don duk aiki ba wanda ke yi wa kare inna ibada jahili lalle ibada jahili wannan sa'a ba ibada ma fada jahili da bisa Allah ba ita yana bauta ma Allah kata wani hadisi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace kwanan malami ya yi ba da dai wata rana Muhammad ya ya ji kuka da yi ne da masallaci da masallaci na tare da gidansa ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da sai shi nan da aka ce masallaci ne su ko za ka ina fi shi a wani jahili da yi amma wani ina kuma shi ta da ka san ya an ana raga ma mai kwana don na zarko don an raga ma na mai don da haka mu yi kokari mu san Allah kare mu da Allah wannan shine abin da muka magana a kan za ta aiki ma'arifatul ma'ruf wa bayyana idan Allah wa ta'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan haka rayuwar duniya ba ka da abin da aka gare ka illa ka wa Allah a'a ba mu ba wanda ke wa Allah da yawan Allah da ya ci mara yawan Allah manjin da kwanciyar sarki yana fara a cikin alƙur'ani mai shirka ومن يطع الله ربنا kwananta a mutu don yana tare da wanda Allah ba da ma suwa na biyu da wasu jiki da wani wata wata yanzu kai a shekara tare da annabawa a shekara tare da kai kana tare da shahidai kana tare da wani to wani abu na Allah bai da duk wanda ya wa Allah da yi wa wannan Allah da to in alƙiyama ta tsaya ya yi barkin da annabi shi da Allah don mi annabawan Allah da rafiya siddiƙai da rafiya da rafiya da irin su sai da والشهداء الشاهدين يغفر لهم والصابرين الغاية أن لديه ولنا تفرع سبيله إلى غيرنا هنا من الغرام عن إبراهيم عليه السلام يسوس جماعة أقول أجيب قال أن لا تعلم الله تعالى في كتابنا رجع hadisai da ayi wannan abu da waɗanda su zama abu kan biyarta abu kan zama wala tare So abin da ake nema gare mu kawai mu tabbatar da abin da Allah ya ce mu ta mu tabbatar da abin da Allah ya faɗa da Allah ya ce mu abin da ya ce mu ta in muka samu wannan qur'ani ya tabbatar kuna wallahi babu zama da ban annabawa babu zama da ban shahidan bayi babu zama da ban ne da Ba zama da ban annabawa to amma da'an nan abin da sauki domin an ce bai su su aka bai bai رجلها أما أنا عندي بدون خبر المرض كم أنا قلع أنا بدون خبر المرض لو تحكى أحيانا yana da kyau mai da hankali domin mu samu kwan musulunci a yaba وقال تعالى واعتبروا الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين أما هو الجنة يأتي وأطيعوا الله وأطيعوا وعن الرسول ko وعلى وهذا wani za ni na ci nuna a ƙarfi musu ni sauran rashin wa Allah da mu sauran rashin wa Allah da ni sauran hawan umarni da aka yi a yi ni sauran abin da Allah ya ta a yi ta a wa da mu wa wani sauran rashin in kuka kiyaye kuka bijire su ku ba da kai ku da ba kuwa فاعلموا سمي ان ما على رسول البلاغ ابين تتيرو في معارك يجي تقول لهم صراحه وضع آية إما بريسا يا بريسا إما بريسا با ولا يقول أتي أتي in zai ka iya ba mu a yi a wasu a a nan in annabi ya ƙi zaɓo wanda Allah ya rasa ba shi ba da rawarsa ba ya ƙi da ya ƙaunar mama Allah to in yana da wani zuwa a cikin yara in yana da wani zuwa jama'a kuma zuwa wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce goma man wanda ta ku yi suna da duk wanda ta ku yi suna da kwana da magana kan da ta a cikin girma da ba wanda ya ba su ofan amma kamar mutum ke bi an dauki a jira a ko mi da kai da mai karɓar da suka ce a yi da lalata shi muna da wata jin da'a in muka fi muka yi a kuwar na kuka da kuwa ko nan Allah ya tabbatar muna kada ba da goma Allah ba mu goma to duka waɗanda abubuwa da ta Allah ba a وما يؤمن بالله العبادة المؤمنة لا بالعبادة saboda haka shi ke nan wa ma na haku an ban to ashe duk ma na haku an mata kuma an ta kuma rasul kuma kuma na haku an mata to duk ya ga wannan alamu ko ba a duka muradi sai an yi ثم نبيه ورسوله إنه يوقع وتلاعب مثل هذا ليس لأن دار wannan ta da ijtinabi bururud dunya wa shaytan zama a baya nisan ta buɗin duniya wallahi wasu mutane abin da karfa suna bin duniya wa shaida sanar ta rufe shaida wasu mutane shaida kai amma Allah ko da ya ya ayyuhan ya ayyuhan الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ya ayyuhan ya ayyuhan nas